Ruele ne muka gayyato a nan jihar tawa musamman a nan kwanni muna da gari hamsin da biyar da muke wannan activity na dbc a ciki kuma kowace gari a Ruele biyu mace guda na namiji guda to wanga zama dai su mazan ne kadai muka gayyato za mu yi tilawa ne fuskan abin da ya ayyukan ayyukansu da suke yi na waye kai a cikin gari fuskan abin da ya sahi lahiyar uwa da danta da ayyuka na sa sarari tsakanin aihuwa da magunguna da suke da a cikin gari suke ba mu mata dangance da wannan aiki na sasarari tsakanin aihuwa. Ko za ku iya bayyana mana ma'anar wannan zaman taron da kuka tsara? To zaman horo ne muke nan gayyo. To shi horon tunda dai tulawa ce. Tulawa ce dama tsohin relan mu ne. Kamar dai ana so dai kyan tahiya azinki ana waiwayi To shi ne muka gayyo su sun san aikin su suna cikin yi tunda duk wata muna zuwa muna amso sakamakon aiki. Amma wanga taro na kwana biyu ne dan tulawa ne a cikin ayyukan da suke yi kamar ina ne suke ga samun dan wani dan matsaloli in yaso tun da mun gayyato har da likitocin su kenan lai CSE kuma akwai 'yan district in yaso a gama a ga in suna da wasu matsaloli menene matsalar ta kumsa kuma me muke iya yi don mu samu a ciwo na matsaloli don aikinsu a cikin gari ya samu karbuwa yanda ake so. Shin kowace karuwa ce ake samu dangance da gudunmawar da Relay Communitar ke kawowa a bangaren wayar da kan al'umma? To wallahi alhamdulillah tunda mun lura mun gani eh, in muka bambanta da shekaru da sun ka wuce yanzu kamar kanu sun waye mata sun gano amfanin wannan sasarari tsakanin aiwa da aiwa musamman ga ita uwa saboda lahiyar jikinta don kun san ma'aiwa yau da gobe in abu ya kai ga gajiya sai ka gani za a kai lokacin da mace za ta kasa duk da gwanin take ko da a ce kullum keke aiwa da kanki in baki wannan sasarin zaki kai lokacin da ma'aihuwar zata gaji sai kaga a ce ai Allah yayi wanga lokaci yayi wajen aihuwa macen ko an rasa ta ko an rasa diyarta ko wata matsala can daban ta wasu to yanzu mutane sun fara ganewa alhamdulillah